amma mallam daga ganin ka eh wallahi ai ta sakan iska ne kai da a a a ai ka bari kawai ya kai ya lokacin da muna yara eh ai ala kuma ai an ya dai wuce ki iri na kai da ganin wani ai kaga dan iska mai kwarin gaske Allah ne ya shirya mu kai yanzu ka <laughs> san shi ne Allah ya ji in da akwai daren dadewa Allah za a yi da <laughs> eh malam mai gani har hanji layin fata za ka ce ba maka mana mm, wannan zamu zamu ba shi ai ni ba abin da ba da ban dai da wata matsala dai Ka san ni waye take kira na kuwa? Ba kai ne ka kashe wani aka tsina ba, ka gudu ka tafi Abuja. a can ma ka kashe wani ka gudu ka tafi jigawa a can ma ka kashe wani ka tsallaka ka je Legas yanzu da ka gama yawon duniya ka kisa alamun ka sun nuna wani ka ka kashe kisa ka ga soko an yi magana kisa ya fita da gudu Haka za ta ta faruwa ga wai za ya ja da mutan gida. Rigima in ba a yi ba sai kuɗi a gaba ta yara na yi. Wata hegiya a gaba ta yara na yi. A yare dubayya. A haye wata tafi wata. Haye ko ni na fi. kai kai nan ba gidan zaman ka bane nan gidan ba gidan zaman ka bane ka nemi wajen zama nan ba gidan kisan kai bane ko ba ka bane malam haka ne lalle gwara a sallame shi ka ce mun ba zauna a gidan nan ba yaushe ka zo gida ni za ka ce mu ɗan za ka ce mu ne gidan nan ko mu ne asalin gidan nan. Ah, Hada suka za a cin danko? To yi ne cin danko mai mako ko masa. Kaye za ka ga bakin magana. Eh. Waye kai a cikin gidan nan tukunna? Ni? Dorin ɗosano ma irin. Ɗan uwan mai gida ne kai amma da kai da banza zara ɗaya kuce muna koron ruwa zai tafiya da kai. A ƙarya ne wallahi. Gadi mawukaci ba kake. Dadan abin da ya bani da dogon hannu. Alhamdulillah Allah da ka bani dogon hannu. ai dogon hannu arziki ne a ta ina ai za ka je a gidan kuwa ka samu barawo da mai shaye-shaye to alhamdulillah kai ƙarya ko ina box site kenan ko ba ko ba ka bani malam gaskiya ai ko kai faduwar bakata malam da Allah ka nemi idda zaka je ka sa kugun ka na ga muku nan mu ba gida ne na kasa mutane ba an lissafa ka kashe mutane sun fi nawa yare alaji alaji alaji an yi kai kai ka isa ka san bar gidan nan yaushe ka zo gidan kai malam ban zo ta kanka ba tukunna ma irin Ha ina ka gama nan yancin ma da zaka ce wa zaka kafa wani doka a cikin gidan nan wannan yana mai da shi dokin ajanci na kaga malam kaga malam ka tsaya a matsayin kaga abu a kwashe abu a kwashe malam ka tsaya a matsayin ka wanda kake jin tsoro ne wanda kake fito ga mun gaskiya abu a kwashe mu dai gidan nan mun gaya muku magana kashe kashe ba da mu ba dole ka nemi waje dan wannan kan naka hede mu wajen mai kai gun asiri ai ba ga gun sama wallahi a cikin gidan nan me haka me ba su la ilaha ga ga ah ba su kala eh ka dai ai ba su kala ai ba su kala To ai shi ne ya kisan ai. Ya kisa ai. Ya ya kisa ya kisa. Wanda ka shawa. Ah, shi ne ya kisan shi ne kisan. Kyale shi kyale shi alaji. Don Allah ka kyale shi alaji. Ka kyale shi don Allah. Alaji. Ya hakuri. Ya hakuri. Wallahi ya hakuri. Ya hakuri. Ya hakuri. Ya hakuri. ya kuri ya wayo ka ga irin abin da nake gaya maka irin abin da nake gaya maka ka gane Allah sai ka da ya yana ina ya ya ya ya ya gudu ya min daidai alaji ta kai maganin wancan mai kama da beran masallaci saura wannan nan naɗaɗɗen mai kama da tabarma. Ya ma ya Ya ne su gaba ɗaya ya haƙuri. Zan san yadda zan yi da su. sa sa sa wai sama yadda ni ya kada ni a a tafiya ruwa da kai ai ya tafi ta kayan ka na iska ce na hulata ga ban hulata na ya hakuri ba daga shi dai wai sama yadda ni ya kada ni a a tafiya ruwa da kai ya tafi wasu da buga ka da kasa ba shi bane ya hakuri a basu kala da Allah kai hakuri ya Allah ba ku gane a basu kala ba ba ku gane shi ba alhaji Allah wai a basa kala ne mai mandiri na mai duburi to ai sai yanzu na gane shi a a baka dai na gane shi wannan ne dai da gane shi ka nuna musu matsayin shi a cikin gidan nan saboda kan raini ya biyo tsakanin mu mu je ka nuna ya kamata shi kenan ba matsala wajen nan a haka nace su je a basu daki ko wannan kai ki ga take mu nake kin ma kin ma kin tsoma nan wai nan da dai kai ki ga take mu sai na mai ka kyale ta kawai wannan yana mai ba ba sai kin koma tafiya da baya baya sai kin koma tafiya da baya kai kuma ba ni bane za tara da ba za ka tara wa kai ku je da Allah mu je a hmm? kala mu je iya kare mu je mu je kai dai mu je ya hakuri ya hakuri dan Allah ya hakuri ya hakuri za tara za ka tara da kai da wa Allah za ku ka taro bai gaya ma ba tukunna

ya naga kana mata wani abu wanda ba shi ba ne a'a na ne wallahi <laughs> ba wani abu ne ba zaki zaki wallahi ba wani abu ne mata ba ha ba zaki zaki sarkin karfi karkarin abin da ba shi ne fa ka san fa hali na ba na sani wallahi na sani ka kai ka san ni waye na haba ni in taba ba ba zan kyale wallahi wallahi gaskiya yasa na samu ɗakin boko aka yi samu yarinya ka zan kaɗa ya zai kuwa ni an kuwa mun ku ca da ne kai a masu kala ga karfi tsoro nake ji ta rubuta da ɗan mafar ba wala tsoro nake kai ga kwaɗayi ga kwanan yunwa kaga ku za kaga kilima rigi da haka za ta faru